demokradiyya a yau. Cikin shirin za mu duba babban taro na jam'iyyar Democrat. Jama'a masu haron masu salamu alaikum da fatan waye gari lafiya. Kamar yadda watakil kuka sani jam'iyyar Democrat kamar kishiyarta ta Republican wacce ta kammala babban taron ta makon jiya, To ita ta Democrat tana nata babban taron da aka fara ranar Litinin a halin yanzu. A maraicin jiya ne a hukumance aka tabbatar wa Madam Hillary zama 'yar takara, mace ta farko da wata babbar jam'iyya a Amurka za ta tsayar takarar shugabancin Amurka. Madam Chair, and I move that Hillary Clinton be selected as the nominee of the Democratic Party for President of the United States. Thank you, Senator Sanders. Senator Sanders has moved in the spirit of unity to suspend the rules and nominate Hillary Clinton by acclamation as the presidential candidate of the Democratic Party. All in favor of the motion say Da farko muryar Sanata Bani Sanders wadda ya takara da Hillary Clinton ne wadda ya gabatar da kudirin a jingine dokokin taro kai tsaye a tabbatar wa Mrs. Hillary Clinton zama 'yar takarar shugabancin Amurka. Sannan sakatariyar taro Stephanie Rawlings Blake magajiyar garin Baltimore ta gabatar da kudirin ga zauren taro. Cikin baƙi daga Najeriya da suka halarci wannan babban taro har da mace ɗaya tilo a Majalisar Dattijan Najeriya Sanata Binta Masi Garba. na tambaye ta abin da ta karu da shi daga wannan taro. To da kafin muke ni dai nike ganin Amerika ta yi nisa a kan maganan demokuraɗiyya tun da sun kusa shekara ɗari biyu da wani suna neman amin suna kan demokuraɗiyya kuma suna zaɓe wani ne ya cancanta musu da zai zo ya saya musu a kan maganan eh, makarantu a kan maganan Um, asibiti ko rashin kwanci amin lafiyan jiki ko akan aiki da mutanen amerika za su iya samu ko zaman lafiyan mutanen amerika ko a cikin amerika ko a kasan wajen kasashen waje to kina ba a najeriya ya ake ya saba haka ba haka ake ba a najeriya ko Najeriya kusa ɗaya ne amma kaga wannan yanzu nan sun ɗauka kusan kwana hudu suna abu guda ɗaya. To, ba ke gani ba ke za su iya su yi tunda a Najeriya ana iya yi a kwana ɗaya kina gani ba me yasa su suke ɗaukar lokaci mai tsawo ka abin da kuke a kwana ɗaya a Najeriya an gama sosai sun yi kwana hudu. A to shi ne na yayin siyasan su kuma da shugabancin da suka yi a cikin demokuraɗiyya kullum ana samu sabon abu. To. Amma yanzu nan ina gan suna so su taɓa kowane irin fanni da mutum da yake da zai iya magana ya shiga ra'ayin wani da zai iya jan wani da hmm. bambanci na najeriya da na amin america a za ka ga mutum zai kawo dalan shi ɗaya ya sa a cikin asusun wanda yake so ya samu ya zama shugaban ƙasa eh. amma na ɓangaren namu ɗin kuma ana duba kai mai neman kujeran da ya kamata ka fita da kuɗin wajen an samu bambanci. Na duk da suke kashe kuɗinsu a nan suna kashe kuɗinsu ne a fannin wajen da ake yin magana a rediyo ko a talabijin ko a cikin takada a gane a ce ga abin da ya sa muna so mutanen amerika su sake duba daga shekara goma sha takwas har sama ku ga kun kuka zaɓe wane ko kuka zaɓe wace to za ku samu zaman lafiya amma kuma abu guda ɗayan da na zo na ganye ta kuma wajen bangaren amerika da ya yi ɗauka ɓalle namu kamar shekara kusan ɗaya da watannin da ya wuce kafin apc ta zo tana neman kujeran nan akwai abu biyu ko uku da ya zo ya shafe har ya kamu na matsifan da muke ciki haka a mu na ɗaya an kamu na bambancin maganan kabilanci an kamu na bambancin maganan addini an kamu na bambancin maganan ɗan kudu ina gan kamar ɗan arewa ba mutum bane da ya kamata ya zama ɗan najeriya ba to gashi nan mutanen republican kuma da democrat in aka gan abin da ya faru babban taruwan da republican suka yi ba abin da suka sa a gaba she zagi ba abin da suka sake gaba sai a'a menene za a yi ma mutanen america da za su samu zaman lafiya sai bangare na democrat kuma abin da aka yi ba maganan zagi aka yi ba maganan ga abin da ya kamata mu yi ma mutanen Amerika. A ganin ki me, me Najeriya za ta iya koya daga siyasa sunan kuma menene za a yi a magance matsaloli da kika ambata? A abin da yake kawo wannan matsalolin na maganan talauci ne. Inda kowane ɗan Najeriya ya samu wajen da zai iya zuwa makaranta ba wai ya kashe kuɗi ba. zai iya shiga asibiti a duba shi a san menene yake a bashi ainihin uh, abin da yake neman na samu zaman amin jikin lafiyansa a'a hanya na da kyau a'a mutum zai iya zuwa ko ta ina ba wanda zai zo na a cikin tsoro ko wani abu in aka yi haka ba za a iya ce a wannan dan kudu ne a wannan dan arewa amma saboda talauci na kasan nan ne kowa in aka sa shi a wajen ina gan lokacinsa ne ya kamata ya samu amfani a kansa sanata uh, binta masi a fahimtar ki menene tasirin a ce an zaɓi mace ta farko da za ta zama shugabar amurka ganin ke mace ce to wallahi ni na mace zai faranta min ciki kuma ya suna e eh, gaskiya yanzu in abun nan mace za ta iya zama shugaban kasa a america da mu a cikin amin a afirka ba kama a najeriya mun ga muna da muna da saukin samu wannan kujeran in Allah ya ba mu rai da lafiya saboda mene an yi mazan an yi mazan an yi mazan ƙarshen ina muka zo muka sami kanmu ta yaya zamanta shugabar ƙasar amurka zai taimaka mata a duniya ko kuma a afirka ai to kamar abin da ya faru da ita aisha alhassan da bata zo ta ci zaɓen gwamnan taraba ba fahilari ta rubuta mata ta rubuta mata da nuna kwazon da ita ta fita ta zama zakara a fatin na apc ta zo kuma ta sake kuma an gan kaman wai an ce ita ta ci kafin aka zo aka ce ba ita ta ci ba so ya nuna ita ma hillary tana irin eh, tana da wannan kwaɗayi ta ga mata a ko'ina sun samu karɓa kuma sun samu shugabanci da za su kawo su tallafa ma mutane kamar nin da nake magana da na yi majalisar tarayya a kaduna biyu a kaduna kowanne ya san bangaren da na fita ana ce a'a mace ba za ta iya aka kawo maganan addini aka kai wannan abu amma mutane suka ce a'a mun yi mazan ba mu gan inda suka kai mu ba bari mu duba wannan mace mu ga inda za ta kai kuma kuma aka yi na yi har yau har gobe in aka je kaduna south aka ce wace ce binta za a samu maganan da za a yi akan binta to ni ina gan wannan in hillary clinton yau ta ci zaben ina gan wallahi matan najeriya ban san wani kasa ba za su zo na su yi sha'awa za su zo na su gan suma in ba yau ba sai gobe watakila mace za ta iya zama shugaban kasa a najeriya To, um, ganin kuna hankoron watakila ku yi shugabanci a Najeriya amma gashi a arewacin Najeriya bangaren Najeriya da tafi yawar jama'a da kuma maza da mata amma sai gashi ke kaɗai ce daga arewacin Najeriya a majalisar dattijai ko kuma mu ce a majalisar ƙasa baki ɗaya ta ya za ku ci gaba alhali sai dada koma ba kuke A'a to ai shi inda ake magana siyasan a Najeriya gaskiya sai ka ɗora bante ba kamar na mace. baka in ka samu mutane waɗansu za su kawo inda na fara maganan a kawo maganan addini a a kawo maganan kabilanci a a ce a a mace ya kamata bai kamata ta yi magana ba gashi gashi amma da na sha faɗawa ko lokacin da nike kaduna ni ce na farko a kaduna da allah kuma ya zo tallafa na zama yar majalisa sai kuma wannan lokacin nan kuma sai ni ne kuma na fita da kamar a wannan wannan abu amma ba ne da muka dawo cikin jami'in majalisa sai na zo na gani kaɗai ne a wannan na ɗaya ban ji daɗi ba inda za a ce kowane jihar ta fita da mace guda ɗaya a cikin ɗari da tara muka samu talatin da shida to za mu iya ce mun samu mun ci burinmu amma sai da roƙo zan sake yi ma mutane ma iyayenmu ma shugabannin addininmu in mace ɗaya ta fita tana neman abu ya kamata a goya mata baya. Masu aro da wannan Allah kawo mu ƙarshen shirin demokradiyya a yau na makon nan sai kuma makon sama da yardar Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin na madadin Sanata Binta Masi Garba da Grace Alheri Abdu wacce ta taimaka wajen samo ta da Cuba Hero ne wadda ya daidaita sautin shirin. A nan nisa Habu Imam Ali Zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.